Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. thank you barka da dawowa. Yawwa barka da hali. An sha New York. An sha New York. Eh. Sai dai wannan karan baka ga yan aljanna ba. Eh eh a ai <laughs> ko da yake mun bi kofar aljannan amma sai dace. <laughs> To in aka koma a ce muna gaishe ta. To za su bayan da gaisuwa. <laughs> Muna jira abin da yake hmm. biyo bayan gaisuwa. Sha Allah. Hmm. To barka da dawowa. A barka. To kamar da muka saba za mu bude wannan fili da gaishe-gaishe an yi rashe-rashe. Hmm, ba kaɗan ba kuwa. A wurare da dama ni ma an mana rashi. Allah sarki. wata babbar yaya mu ta rasu a gida muna kiranta uwar yaya kuɓa uwar yaya a gidan dan binni sannu eh a fashi to mun gode ta hmm. rasu ta bar yaya da jikoki da ta taba ita ce hmm? babbar jika a gidan mu a gidan Allah sir to mun yi rashin ta kware da gaske sabili da wata ce hmm. mata ce mai hada kai to muna ma gida da yaya da jikoki da danki baki daya Allah kara musu hakuri da eh, eh. wannan babban rashi eh jimamin wannan rashi na kuɓa uwar 'ya'ya. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziya ga ɗarikar ikuwa a Najeriya da kuma ƙasashen ƙetare baki ɗaya domin rasuwar ɗaya daga cikin tsofaffin shugabanninsu wato Reverend Dr. Panyan Baba mm. wanda kuma ya kasance mahaifin shugaban ɗarikar ikuwa na ƙasa yanzu haka. wato Stephen fanyan ya yi shugabanci shi kuma ɗan shi yake shugabanci. to ya rasu ranar Asabar ɗin da ta gabata yau mako guda kenan. yau kuma ake jana'izarsa da karfe goma na safe a ekwa new karu da ke jihar nasarawa hmm. gaskiya wannan babban rashi ne to sai dai mu yarda eh. Allah ya ba dangi da iyalai duka hakuri na wannan babban rashi da aka yi mahaifin sarkin karu ne yanzu me ce shi wannan eh, eh, dattijo ya yi ah, aiki ya yi aiki ba karamin mutum bane ga wani hoto da kake gani wannan hoton da kake gani hoto ne da aka dauka a nan Amurka lokacin da ya kawo ta ziyara aiki a nan to ya yi aiki a kasashen duniya da dama hmm. Eh, ɗarikan ikuwa babu shakka an ba ba ba ba wannan ba Allah kyautata namu ƙarshen duka amin summa amin to sai kuma wannan ta'aziyya da zamu mika wa wakilinmu a Ghana Ridwan Muktar Abbas na rasuwan yasa hajiya maimuna abbas wanda aka fi sani da mafara a unguwar fadama accra wanda za a yi addu'anta gobe idan Allah ya kai mu sai kuma dan uwansa da ake kira Muhammad Suleiman wanda wato shi ya zo ya zo addu'ar ko kuma ya zo ta'aziyar eh. ita yasu da ta rasu ne shi ne da ya zo ya kwana kashi ya zo asabar eh. ya kwana lahad to lahadi daren kenan da ya kwanta litani bai tashi ba sai da aka ɗauki gawa shi kuma ana ce mai wato muhammad suleiman mai inkiya gurus kuma shi ne wazirin sarkin askin kumasi to shi kuma Allah ji kai shi amma shi an riga an yi addu'arsa a unguwar yalwa da ke a nan birnin kumasi kuma Allah ƙara haƙuri ya ba dangi duka ladan wannan rashi da suka yi to Allah ya sa sun huta duka amin su amin to bari mu miƙa gaisuwa ta musamman baba ga waɗanda suke sauraron shirin domin iyali ba za su rasa jin labarin wata yarinya da ake kira Aisha Bello ba wadda ta cinna ma kanta wuta ta sama kanta fetur din nan sabili da soyayya da ke tsakanin su da bisa ga dukkan alamu take ganin talauci zai hana auren su hmm. ta kone kwarai da gaske ta yi jinya kimanin wata daya a babban asibiti da ke garin Gusautu kuma sai ranar Laraba Allah ya yi mata cikawa. Mm. Eh, to muna mika gaisuwar ta'aziyya ta musamman ga dangi duka na Aisha Bello muna kuma madadin iyalin da suka aiko suna mika godiya ta musamman ga dukan waɗanda suka taimaka domin sun samu sun ce sun samu gudunmuwa tun da suka ji labarin nan a shirin mu sun ce sun samu tallafi suna kuma mika godiya ta musamman ga 'yan jarida domin gudunmawa da suka bayar to muna fatan shi kuma wannan saurayi Allah zai zaba mashi abokiya zama mai dacewa amin Allah ya bashi irin mai soyayya ta gaskiya irin wancan da ta rasu ko mm. waɗanda suka yi alƙawalin cewa mm. idan yarinyar nan ta warke za su ɗaura masa aure muna fata za su ɗauki alƙawalin nan wannan alƙawali da suka yi za su cika shi wannan yaro yana buƙatan taimako wannan kuma bari Allah ya sa ya zama sanadin ɗaukakansa da eh. kuma samun arziki amin to sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya ce zuwa ga iyalai da dangi da ma sarkin zangon kuma si uh, sultan umar faruk sa'id na rasuwan sarkin fawa wato alhaji bawa tanko kenan masoyina na tafi sai muna miƙa gaisuwa da ban girma da fatan alheri zuwa ga sabon sarki na fawa wanda aka naɗa shi da ake kira alhaji muktar ahmadu bature wanda shine sabon sarkin fawa a birnin kumasi ya ce yana godiya da duk mutanen da suka zo suka taya shi wato wannan bikin naɗi da aka yi musamman ma matasan zangon kumasi karkashin jagorancin muhammad awal alasan mai lafiya ya ce yana gaida dukan jama'a da suka je to wannan ma gaisuwar bangajiya ce da kuma godiya daga iyalin muhammad nasir mai wada wanda yake mika godiya ga dukkan yan da abokan arziki da suka halarci suna da walima khadija da yarsa maimuna anas ta haifa da fatan kowa ya koma gida lafiya ya kuma ce yana fata jaririyar nan da mahaifiyarta duka suna cikin ƙoshin lafiya to Allah ya saka da alheri ya kuma ɗayyaba. Amin. sai idan Mace gari ita ce sila ta zaman lafiya. Mace ta gari ita ce sila ta zama lafiya. Mace ta gari ita ce sila ta zaman lafiya. Mace ta gari hanya ta yi rainogun al'umma. Mace ta gari hanya ta tarbiyyar al'umma. Mace ta gari dukan da ya shige baka na amma ka ji da <laughs> na ji duk labarin da aka abu da kai an yi matsareta ya su ma hadar to kace kai ma kai ma ka garza ya shafa mun da sata zubuta facebook ka gaya mana wani mai mu a bisa da ai da su dan sakonni malam ba dama sakonni waɗanda kowa yana faɗa malam ya ya to ga eh. waɗansu da muka zaro daga cikin su ba mai gasma yace duk ɗaya wai makafi sun yi dare shi ma garba na hali kan ba kebi ya ce fatan alheri ga dukkan malumma da ke jagorancin wannan shirin a bar ya huce a gaskiya lado ya fi tafka ƙarya. <laughs> to adamu al madu kuma ya ce tanko ne ya fi zungura karya? ga kuma saƙon nura noise tambol ya ce tabbi jan kun ji dukkan wanda ya ce amma a nawa gani tanko ya fi tafka karya. <laughs> Adamu Idris ya ce lalle waɗanda sun cika bukaryata. Da kuma Sha'aibu ya uke ya ce dukkan su makaryata ne amma tanko a ta yaya mataccen direba ya yi tuki awa hudu ya za ka shiga wannan motar kai da kake jiran a dawo lafiya Da. kama da bayani yadda ake tuki gawa ke tuki motar awa hudu abubakar aliyu hmm. garo kuma ya babu babban makareci kamar tanko wanda ya ce wai mutum ya mutu hmm. amma ba su sani ba har sai da suka shiga tasha za su sha mai sannan suka farga cewa ashe direban nasu ya mutu <laughs> ga wani kuma da ake kira musa usman cm artist ya ce a bar ya huce hakika in dai karya ce zunzurutunta to tanko ya fi zumuta. <laughs> Bello ku birin fulanin gombe kuma ya ce ha ha ha. <laughs> Biyo ya wasu dukansu makareta ne, amma dai lado shi ne babban makareci a cikinsu. <laughs> Shi ko Mustapha Abubakar ya ce final shi ne wanda ya ce jariri a ciki ya yi magana. Shi ko <laughs> dan asabe mai fata ya wuri cewa idan ana neman makareci a fadin duniyan nan <laughs> ai babu kamar tanko. Shi ko Jibril Umar na basa ya ce gaskiya wanda ya ce direban mota ya mutu sama da awa hudu ba su gane ba ya fi ƙarya. Gadin mota ko da kana da lafiya ya kuka ƙare ballantana kana lafira kai wannan ya fi kowa ƙarya a duniya in ji ni Jibrin Umar na basa. To Jibril da eh, bata. Mun samu sakonni irin dai haka dan muhawara ce tsakanin Tanko da Lado. To amma ni baki tambaye ni wanda ya zuba ƙarya. Ai na nace kai ma garzaya ka je can eh, sati mai zuwa makaranta. To shi ke da za a yi haka. Shehu Adamu Rijau Tanko da masu Natali hmm. Matangi hmm. da Jibrin Usman na Basa da Aminu Adamu Malam Madori da Musa Usman Bularafa mm. Tobdijam <laughs> sai kuma Bello Ahmed Dafin da Kabiru Hamza Ishak da Sama'ila Richam duka su hmm. cewa suke tabka ya fuka karya. Ni kuma mato. amma dai na je sabo mako a karanta dawa. <laughs> Amma tanko. Hmm. To sai kuma Isa Zaradin da Ibrahim Kura da Usaini Muhammad Adam sai kuma Yusuf baban gaje su ma dai duk sun ba da ra'ayoyinsu akan wa ya fi ƙarya. Kamar yadda muka faɗa masu saurare idan kun sha wannan labari na yau ma za ku iya garzayawa shafinmu na sada zumunta Facebook domin bayyana ra'ayoyinku kan labarin da za mu bayar a yau. Kana kuma kamar yadda muka ce za ku iya ba da naku labaran to daga cikin labaran da aka aiko mana baba. Hmm. Ga labarai ne? Hmm. <laughs> da da bari fara da labarin wata mage hmm. wata mata ce amarya to barin ce amarya ce aka kasan ana kawo gara eh. to ita wannan akwai ta da son dabbobi Allah sarki to da kin gara ta sai aka hada mata da yar mage yar mage na kila gidan mijin da bera lalle ne ka kin san mage na da amfani kila gidan mijin da bera ko kuma yana yawan wuni a shago ba ta so ta saura ita kadai ta saura ita kadai mm. to shikenan kullun magen nan ta dame su da barna shi wannan <laughs> wannan wannan mijin nata kullum magin ta dame su da barna kuma illar mage ya rasa yadda zai yi shi kowa yana son amarya sabili da haka a hankali wata rana mata ba ta kallo eh. sai ya sace mage ya saka ta a cikin mota ya fita da ita wai zai eh. tafiya yadda ita can jeji shikenan ya tafiya mai nisa da ita cikin jeji eh. da motarsa bayan da ya je ya aje mota wani wuri eh. sai ya ƙara tafiya ya ta tafiya ya ta tafiya wato ya kai ta kololuwa can kololuwa inda inda ba yadda za ta ta dawo hmm. bayan ya saki hanya to shi ke a gani shi ya kai ta inda ba yadda za a yi ta hmm. koma gashi dai sun yi nisa da kan hanya haka sun yi nisa da gida sai ya hmm. saki mage shi ke nan ya kama hanya da yake nisa a jeji sai ya yi makuwa tun da safe yake neman <laughs> yake neman hanya har la'asar inda ya aje mota inda ya aje mota la'asar sai ya rasa inda ya aje mota sai shi kenan <laughs> sai ya buga ma matar shi waya ya gaya mata ga halin da yake ciki ga abin da ya eh. faru sai matan ta ce ai tun sawoyi biyu da suka wuce magi tuntuni ta dawo gida. Sai ce magi ta dawo gida ta ce ai magi ta dawo gida. Wato mage ta batar da shi. Magi ta batar da shi ya ce. Maimakon shi ya banda mage? Shi ke nan sai ce matan wai to ta miƙa ma mage nan waya. Kai kai kai. <laughs> Sai mun gana da ita ta nuna mishi yadda zai ya koma gida. mage dole ta raba ita ba ai to amma ka san waɗanda suka san mage wanda eh. suka san mage eh, hmm. baba mage in za ko da mage ko da kare in an hmm. za ka ɗauki mage riko eh. sai an rufe mata ido haka in aka rufe mata ido kuma aikona aikona na aikona na eh, saboda tana da suna da hankalinsa Allah ya yi su da wata mm, irin basira mm. da duk inda ka kai su sai sun koma gida gomi ne sai da suka sai sun koma gida shi ko dai da rabon zai sha wahala eh kwarai kuwa magi ta bar da shi <laughs> ta bar da shi <laughs> To sai wannan kuma labari shi ake kira wannan labari sunan shi wakilin boge. To ba. <laughs> wakilin boge. Kin san 'yan siyasa da shirya gadar zare. A'a, 'yan siyasa da bayani da zai. Eh, ce. Wasu 'yan siyasa. Da alkawari. Eh, gaskiya fa akwai alkawari. Akwai eh, hmm. ko ana cika ba cika a dai akwai alkawari. Eh. Yawa. Ba abin da ɗan siyasa ya gada <laughs> kamar alkawari. Alkawari to eh, haka yake. Shi wannan ɗan siyasan ya je wani ƙauye ne. yake wato zai gudanar da gangamin neman zaɓe. Yaƙin neman zaɓe eh. kamar yadda aka saba lokacin yaƙin neman zaɓe kowane ɗan siyasa ya san ƙauye. Ya san ƙauye. Eh. Yawwa. Da ya je ya tuntuɓi su 'yan ƙauye ya ce me matsalolinku? Mm. Suka ce manyan matsalolinmu guda biyu ne kacal. Eh. ya ce wato idan ya hau mulki ya kin ga ba wahala bane ne. ba wahala ya sa abin da zai musu ya sa abin da zai musu eh shikenan ta farko suka ce masa muna da asibiti amma ba mu da likita ba, ba likitoci a asibitin nan take kin san 'yan siyasa eh. yana son ya nuna musu isa a shi yana da yana da abin da yana abin nan kamun eh. kafa ya iya kamun kafa ko kuma ya san manya ko ya san mutane ko nan take sai ya ɗauko waya ya fara bugawa mm. yana irin kika ga yadda yake bazurai malam yana eh. gayi nan dai <laughs> su ne eh, yan gaban goshin shugaban kasa ba yana gamawa yana gama wayar sai ya ce musu gobe za a turo muku da likita. Shikenan wato ya riga ya hada ya ya, gama da wannan matsala. Wannan in dai wannan bukatar ku ce an biya. An gama da eh. wannan. Shikenan sai ta sai tambaye su me matsalan ku ta biyu. Sai suka ce matsalan mu ta biyu babu network a gari mu baki daya. To shi ne. <laughs> Shi ke na an gama shi da kariya. Ga an kama ɗan siyasa. Ina <laughs> ma ƙarya yake musu. <laughs> Wato gaba ɗaya garin ba network. Da ma musu kariya nan suna kiranye. Suna kiranye. To baba sai kuma wannan eh, da cikin waɗanda suka aiko mana labarai a cikin shafinmu na sada zumunta na akwai wannan labari da ke cewa an yi hira da wani mutum da aka tambaye shi matan ka nawa sai ya ce mata na hudu. Hudu? Hudu. <laughs> Lallai. To sai aka ce mashi me ka fahimta a cikin auren mata hudu? Kai me ka fahimta baba? Eh to ni abin da na fahimta sai mazaje ne. <laughs> Mazaje na kwarai kuma. To shi kenan sai ya ce to ai mata hudu kamar mutumin da yake mu'amala ne da kamfanonin jiragen sama da kuma kamfanonin sadarwa. to <laughs> ce waɗannan kamfanonin kullum cikin gasa suke wajen kyautatawa da kuma sauƙin canji kowa yana ƙoƙarin ya burge ka. <laughs> daga rabasa. <laughs> Ana gasa kowa suna gasa a tsakaninsu. To sai aka ce mishi to mai mata ɗaya fa. Sai ce mishi mai mata ɗaya kuma kamar mai mu'amala ne da kamfanin wutan lantarki. Ga yawan ɗauke wuta. ga tsadar bil ga tarsatsiyar wayoyi da farfashewar transforma. wannan shi awa na wani ba a zai rabu tunda ba ba wanda za su gasa da su sai da suke so lallai dai kan to <laughs> sai ya ce ya kuke ganin wannan magana tashi lallai dai kan <laughs> tsakanin mata hudu da mata ɗin na wane da ya fi jin jiki Gaskiya. <laughs> da guda hudu ma ai sai an ba su tukuna ce gasan. Kwarai oh, kuwa sai sun samu yadda suke so. Eh, wato kamar yadda muka bayyana za ku iya wasu wasan da mu na sada zumunta domin bayyana ra'ayoyinku kan labaran da muka bayar da kuma tambayar da zamu yi a wannan dandali idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa zamu karanta waɗansu daga cikin bayanan naku da kuma labarai da kuke aikowa yanzu a madadin Baba ya kuma makeri Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri Allah ubangiji na